Ezekiyel Sura ashirin da biyar Annabci a kan Amon Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka fuskanci wajen amanawa, ka kuma yi annabci a kansu, ka ce musu, Ku ji maganar Ubangiji Mai Iko Duka, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Domin kun ce yauwa a kan wuri mai tsarkina, sa da haƙazantar ƙazantar da shi, da kuma a kan ƙasar Isra'ila sa'ad da aka mai da ita kufai. da lokacin da aka kai mutanen Yahuda bautar talala, saboda haka zan ba da ku ga mutanen Gabas abin mallaka, za su kafa sansanoninsu su yi tantunansu a cikinku, za su ci ’ya'yan itatuwanku su kuma sha madararku, zan mai da Rabba wurin kiwo don raƙuma, aman kuma wurin hutu don tumaki, sa'an nan za ku san cewa ni ne Ubangiji, gama Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Domin kun tafa hannuwanku kuka kuma buga ƙafafunku, kuna farin ciki don nuna dukan ƙiyayyarku a kan ƙasar Isra'ila, saboda haka zan miƙa hannuna gāba da ku in kuma ba da ku ganima ga al'ummai; zan datse ku daga al'ummai in kuma kore ku daga ƙasashe, zan hallaka ku, za ku kuwa san cewa ni ne Ubangiji. Annabci a kan Mowab. Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa domin Mowab da Seyir sun ce, Duba, gidan Yahuda ta zama sauran al'ummai; saboda haka zan buɗe ƙofar shiga Mowab, farawa daga garuruwan da suke kan iyaka, Bet Yeshimot, Ba'al Meyon da Kiryatayim, darajar ƙasar; zan ba da mawabawa tare da amanawa ga mutanen Gabas abin mallaka, don kada a ƙara tuna. da Ammonawa a cikin al'ummai, zan hukunta Mowabawa, ta haka za su san cewa ni ne Ubangiji, annabci a kan Edom Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Domin Edom ya ɗauki wa kansa fansa a kan gida Yahuda, ta yi babban laifi ta wurin yin haka, saboda haka ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Zan miƙa hannuna a kan Edom. in kashe mutanenta da dabbobinsu, zan sa ta zama kufai, kuma tun daga Teman har zuwa Dedan za a kashe su da takobi. Zan ɗau fansa a kan Edom ta hannun mutanena Isra'ila, za su kuwa hukunta Edom bisa ga fushina da hasalata, za su san sakayyata, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Annabci a kan Filistiya Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Domin Filistiyawa sun yi sakayya, suka ɗauki fansa da mugunta a zukatansu da kuma daɗaɗɗen ƙiyayya; sun nemi su hallaka Yahuda, saboda haka ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa ina gab da miƙa hannuna a kan Filistiyawa, zan kuma datse Keretawa in kuma hallaka waɗanda suka rage a bakin teku, zan yi musu babbar sakayya da hukunci mai tsanani cikin hasalata. Sa'an nan za su san cewa ni ne Ubangiji sa'ad da na ɗauki fansa a kansu.